Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Gwamnatin jamhuriyar Nijar da asusun tallafin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu sun fara nazari a kan hanyoyin shimfiɗa tsarin katin da zai baiwa masu bukata ta musamman damar samun sassauci a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum, irin su sha'anin kiwon lafiya da sauransu. Wannan wani ɓangare ne na matakan da jamhuriyar ta Nijar ke shirin ɗauka domin baiwa masu tawaya damar morar 'yancin da ƙasar ta yi alkawali. a yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Shugaban gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu Federation de Personnes Handicapées Sidonu Umaru ya yi wa wannan shiri ƙarin bayani a kan zaman da suka gudanar kan wannan kudiri a garin Doso. Wannan wani tsari ne wanda tun shekara da da 1993 cewa da 1993 a cikin wata doka aka ayyana cewar ya kamata gwamnatin Nijar ta samar da kati wanda zai ba da dama ga mutane masu nakasa a su samu sauki a cikin lamurra ko a cikin asibiti ne ko a cikin sufuri ne da dai sauran to amma tun lokacin ana zance a har dokan nan aka ji jaran shi aka ci jaran shi shekara dubu biyu da goma hannu kuma aka wani sabon doka shekara dubu biyu da goma sha tara to a cikin dekret na eh, shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya shiye watan jiye eh, shugaba mai girma bazin muhammad ya rattaba ma kudurin hannu wannan kudurin ya kawo zancen kuma kati eh, wanda zai daidaita sa'a tsakanin mutane wanda suke da nakasa da waɗanda ba su da nakasa menene muhimmancin wannan katin duk mutum mai nakasa in a nijar yake to yana iya tambayi wannan katin kuma a bashi shi kuma wannan katin zai bashi dama idan ya je a likita da shi da mataimakin shi shi mutumin mai nakasa da wanda ke e, wanda ke kawo mashi taimako. Yaushe za a fara ba da ita wannan kati da ake kira carte d'égalité de chance? Yanzu haka gwamnati ya riga ya tabbatar da kwamiti mai tabbatar da sai an ga wannan katin an bai wa mutum mai nakasa na farko wannan katin. Kenan wannan kwamitin ya yi aikinta e, aikin zai ci gaba muna da kuma tallafi na wani babban masani a fannin mutane masu nakasa ana ce shi alexander Kot. Eh, yana da aiki ne a can new york tare da unicef shine yake ba mu goyon baya muna ganin cewar in allah da kamin karshen wannan shekara na goma sha na dubu biyu da ashirin da uku insha allahu za mu ganin cewar mutane masu nakasa sun fara samun wannan kafin insha Allah. Akwai wasu kasashe na Afirka da suka taba gwada irin amfani da irin wannan kati wanda kuma kuke ganin eh lalle ya kamata a ce a nan Nijar ma an so mu baiwa na ƙasar ita. Na mu Burkina Faso suna da wannan katin sai dai ana kiran shi kafin d'invalidité to invalidité mu wani abu ne ba mu son mu kira namu katin da shi saboda kaman ya mai da mutane baya kuwa. me su sun samu wannan katin ne tun lokacin shugaba Thomas Sankara ah, kuma cikin sabon dokansu sun ayyana shi kuma suna aiki da shi insha Allah a ah, kasan Senegal ma suna da wannan katin su sun kira shi ne daidai yadda muka kira shi kati mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da wanda da ba su da nakasa a ah, su sun fara aiki da shi har ina ganin sun raba kasoci dubu ɗari da 'yan kai ga mutane masu nakasa eh, kuma akwai ta san mali wanda suke da kwatancin wannan katin ne ba katin ne ba shi ana ce mishi ramed wata inshura ce wanda ke kama mutane wanda ba su da dama a cikin su mutane masu nakasa su ma su samu waɗannan dama in ka dauki a afirka kamar kasashen larabawa wannan sun jima da wannan katin ma su a cikin wannan katin nasu ma har da sayan magani mu a cikin namu katin ba a sa sayan magani ba amma kamar kasar algeria kasar tunisia da morocco duka wannan kamar in magani ne ma mutum mai nakasa bai biya ko dala eh, na wajen sayan magani gwamnati ne ke doka wannan nauyin. menene ke baku tabbacin a wannan karan gwamnatin Nijar da gaske take wannan kati za a fara baiwa na yi ita? Eh, tabbacin shi ne Prime Minister mai girma da Ahmadu shi da kan shi ne ya rubuta ma minister na mai kula da eh, harkar kiwon lafiya wanda a karkashin shi ne ma mutane masu nakasa a lamarin su ya ta'allaka to ya ba shi umarnin cewar lalle ya yi komi domin ya ga cewar wannan katin aiwata shi kuma an ba mutane masu kasa shi kuma ina ganin cewar insha Allahu a tare da tallafin abokan hulɗa wannan abin zai tabbata in Allah yarda. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu shi ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin na ƙasassun Nijar Sidonu Umaru. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. ilimi.